This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Bayan kammala babban taron jamhuriyar Nijar, al'ummar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da mahimman abubuwan da mahalarta taron suka cimma. kaga sai mu ce alhamdulillah kwalliya ta biya kudin sabuni abinda muke so mu ji kenan a matsayin mu na mazauna kasar Nijar kuma 'yan kasar Nijar wanda kowane dan Nijar mai kishin kasar Nijar yake so ya ji wannan matsaya ta ce dama ake so aje ina Nijar ta nuha shin sojin gami suka nuyi ina za su mi suka son su su kirma gaci za ku ji karin bayani nan gaba Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro inda za ku ji cewa wata kungiyar ƙasa da ƙasa da ke tattauna matsalolin tsaro ta naɗa wani ɗan Najeriya a matsayin daraktanta kuma ɗan kwamitin amintattu. Sannan idan an jima za mu buɗe layukan wayar mu don mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili. shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan dare ga kuma labaran duniyar. shugaban amurka donald trump na kokarin ganin an sasanta yakin da rasha ta kwashe shekaru uku tana yi da ukraine cikin ruwan sanyi muryar amurka ta yi nazari kan hanyoyi daban-daban da cibiyoyin bincike suka bijiro da su a baya-bayan nan da nufin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin wani shiri na cibiyar nazarin manufofin turai fa takaice mai taken yadda za a sami nasara tsari bakwai na ɗorewar zaman lafiya a ukraine ya yi kiran da a yi ingantaccen shiri na matsin lamba don kawo rasha kan teburin tattaunawa da kyakkyawar manufa. shirin ya bada shawarar cewa ya kamata amurka da ƙawayenta su samar da tallafin kayan aiki ga ukraine ba tare da bata lokaci ba tare da manufar gurgunta sojojin rasha da kuma inganta matsayin tattaunawar ukraine haka kuma ya buƙaci ƙasashen da su ƙara takunkumi kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ɓangaren makamashi na rasha da sakin ƙadarorin rasha da aka rufe domin tallafawa tsaron ukraine a yau juma'a babban hafsan tsaron isra'ila ya umarci sojoji da su ƙara ƙaimi a gabar yammacin kogin jordan biyo bayan wasu bama-bamai uku da suka tashi a wasu motocin safa a yankin tel aviv na bat yam jami'ai sun ce ba kowa a cikin motocin kuma babu wanda ya sami rauni sakamakon fashe-fashen da suka auku a yammacin jiya alhamis a wata ziyara da ya kai a gabar yammacin kogin jordan a yau juma'a ministan tsaron isra'ila israel katz ya shaida wa manema labarai cewa yana son isar da sako karara ga 'yan ta'adda ya ce wato mummunan harin da aka kai kan farar hula na jiya ba zai karya lagonmu ba muna yaƙi da 'yan ta'adda kuma za mu yi nasara a nan da gaza da mako ina a halin da ake ciki sojojin isra'ila sun ba da rahoton wasu ayyuka wannan makon a yammacin gabar kogin jordan tare da hukumar tsaron isra'ila shin bet da kuma masu tsaron kan iyakokin isra'ila a yau juma'a kamfanonin jiragen sama sun sabunta hanyoyin sufuri wato na jirgi tsakanin australia da new zealand bayan da china ta sanar da australia cewa sojojin ruwanta za su gudanar da atisayen harba makamai a gabar tekun new south wales a cikin ruwan kasa da kasa lamarin da ba kasafai yake faruwa ba prime minister australia anthony albanese ya shaidawa manema labarai da yammacin yau juma'a cewa wadin atisayen sojojin ruwan na china ya kare kuma babu tabbas ko sojojin sun yi amfani da makamai na ainihi ya ce china ta ba da sanarwar bisa al'ada cewa za ta gudanar da waɗannan ayyukan ciki har da yiwuwar yin amfani da makamai na ainihi wurin dai yana wajen yankin tattalin arzikin australia na musamman in ji shi yana mai ishara da akalla kilomita 370 daga teku ya kara da cewa a cewar bayanan tsaro babu wani hadari ga kowace kadara ta australia ko kuma kadarorin kasar new zealand kuma wannan ne yasa aka ba da sanarwar wani jirgin ruwan sojan china ya ratsa hanyoyin tekun australia kuma ya bi ta gabar tekun gabashin kasar ta australia a wannan makon kuma sojojin ruwa da na sama na kasashen australia da new zealand sun sa ido a kansa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa ƙuri'a yau juma'a domin yin kira ga sojojin rwanda da su daina goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen m23 a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tare da janye dukkan sojojinsu daga yankin na ƙasar congo ba tare da wani sharaɗi ba Kungiyar M23 ta kwace manyan birane biyu mafi girma a gabashin Congo tare da janyo fargabar barkewar yaƙi. ruwan da ta musanta zargin da Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na cewa tana goyon bayan kungiyar ta M23 da makamai da sojoji. Ta ce tana kare kanta ne daga mayakan hutu da take zargi da yaƙi tare da sojojin Congo. Kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da Faransa ta tsara ya yi kakkausar suka kan hare-haren da kungiyar ta M23 ke ci gaba da kaiwa a arewacin kivu da kudancin kivu tare da goyon bayan dakarun ruwanda inda ya bayyana bukatar kungiyar ta mt3 ta dakatar da yakinta a cikin gaggawa ta kuma janye kudirin majalisar na bukatar akalla kuri'u tara na goyon baya sannan kuma babu wata kuri'ar hawan kujerar naki daga amurka da rasha da china da burtaniya da faransa domin amincewa da shi jami'an diplomasiya da dama sun ce ana sa ran kudirin zai sami nasara. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kammala babban taron jamhuriyar Nijar al'ummar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da mahimman abubuwan da mahalarta taron suka cimma kama daga karawa shugaban mulkin sojan kasar mukami zuwa soke jam'iyyar siyasa 172 na kasar da maganar wa'adin shekaru biyar na riƙon kwarya da dai sauran batutuwa. 'Yan kasar dai za su ci gaba da tura ra'ayoyinsu ta wasu lambobin waya ko shafukan yanar gizo akan manufofin da taron ya cimma nan da makonni uku daga nan kwamitin ƙasa zai tura wa shugaban ƙasar shawarwari na ƙarshe game da ababen da taron ya tsaida wakilin muryar amurka haruna mamman bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a daidai lokacin da aka kammala babban taro na ƙasa a babban birnin yamai jama'ar ƙasar ce ta jamhuriyar niger ke ci gaba da kafsa mahaurori da mukabilantar juna game da harsashen da taron ya aza ƙasar a saman shi dauko daga karawa shugaban ƙasar na mulkin soja ƙarin girma na soja da rushe jam'iyyun siyasar ƙasar 172 da ma da soja ya kamata ya yi nan gaba ya tsaya a kan kargar mulki malam mamman adamu mai nazarin lamura ne da ke kai komo mu a wannan kasar turawa ko yaushe aka yi wani juyin mulki ko abu abin da suke so kawai a gaggauce a yi sauri a mika farar hula mulki ba a ɗauki wa'ansu decision wanda a delika wanda a da matsala wanda ya kamata a kawo gyara a kansu tun ba a yi sosai su ce a yi sauri a mika mulki da a mika mulki gyaran da an ka zo a yi ba a yi shi ba za a samu shekaru wanda za a na farko a shirya zaɓe na biyu a aza ƙasar bisa ga turba tunda su in ka ba su kasashen su bisa turba suke wadda duk shugaban ƙasar da zai zauwa bai isa ba shi kauce ma turba da sun ka hauna ta duk shugaban shugaban kasar da ya zo yau turai ko amerika bai isa ba ya kauce ma wannan tsaruka su kenan mu ma ya kamata a ce muna da tsarin da duk shugaban zai zauwa bai isa ba ya kauce ma wannan tsari tsaruka misali na tattalin arziki addinin mu ci gaba duka wannan abubuwa ya zamanto muna da su an tsara su yadda in ka taho baka isa baka kauce ma wannan abun to a irin wannan abu bai yi a gaskiya cikin shekara ɗaya waɗansu 'yan Nijar Soma da Sirajis na Malam Sani mai kasa bayyana ra'ayoyinsu suka yi akan kammala wannan taron kamar haka a'a kuma an samu shugaban kasa abun nan kudirin nan da ya doka na shekara uku to an samu ai mai karin shekara ma sun zama shekara biyar kuma ana iya in suka kare ana iya kara su kaga sai mu ce kakin a dawo da demokarasiya cikin Nijar kakin kuma a gyara siyasa da kuma rushe kungiyoyin siyasa da masu an jima da aka yi su saboda mi ana so a yi tsaftatar siyasa Nijar ana so a dawo da Nijar sabuwa da muka hudi kenan kaga sai mu ce alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabuni abin da muke so mu ji kenan a matsayin mu na mazaunan kasar Nijar kuma yan kasar Nijar wanda kowane ɗan Nijar mai kishin kasar Nijar ke so ya ji wannan matsaya ta ce dama ake so aje ina Niger ta nuha shin sojan ga mi suka nuyi ina za su mi suka son su kirin magaci dama yan kadiba kasar ga ai ba abin da game da kasar Niger ba kamar yin jami'in siyasa kadiba kasar Niger bai kamata a ce tana da hira party 100 da wani abu ko da haka nan ya kamata a ce an za a siyasa a samu in party biyar ko hudu ko shidda su wannan shine an ma hanyar wacu saboda a yi gayan fuska wannan bangaren wannan bakatan wani alliance wanda da a baka wani abu duk ba ta yi wannan za a hana ta za a dawo duk wanda ke siyasa wanda ya kamata shi siyasa zai aza party ne kuma a samu ka'idaddin party wanda ba su da yawa muna fatan Allah ya tabbatar mana alheri Allah ya bashi iko kuma wani riko da alheri da ma 'yan kasa da jin tausan talaka sai dai a cewar salisu mai albasa sun gano cewa waɗansu ra'ayoyinsu ne su suka shimfiɗa a wurin wannan taron abinda ko a cewar sa ba zai kai ƙasar ina ba yayin da abubakar mai dimka ke cewa maganar tsayar da lokacin kiran sallah guda da taron ya yi bayani ba shine matsalar addini ba a jamhuriyar nijar na akwai wasu waɗanda ka faɗin ra'ayukansu waɗanda gaskiya akwai wata munamunan manuwa gare su shi ko taro wanga musamman ni ga ta fahimta abin da yasa su magabata na wanga lokaci suka sa a yi shi saboda kasu ta yana su yi gaba gadi kaga haka nan bai dace ba na a zo ne a zamana a diba a gani a samu mahita wadda yan kasa za su ji daɗin rayuwar kasa kuma abubuwa na kasa za su ƙara bunƙasa shi ne aka ce ba wani abubuwa ba na son rai ko na kowa ya zo kurumci ta abin da an ra'ayi ne ba ita ba ce bangaren kiran sallah ba shi ba ne mu matsalar addini a nan ƙasar mu matsalar addini addini education da ne ya kamata a samu tunda shi addini dole sai da ilimi za a dai ci gaba da waɗannan taron da waɗansu lambobin waya da aka baiwa 'yan ƙasar na kyauta ko a wani linki na yanar gizo da 'yan ƙasar ke iya ci gaba da ba da ra'ayoyinsu akan manufofin da taron ya cimma kamin nan zuwa makonni uku kwamitin na ƙasa ya baiwa shugaban ƙasar a rubuce shawarwari na ƙarshe dangance da abin da taron ya tsaida haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a gudun nijar a gaida haruna mamman bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin da ɗaya, A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro tare da ni Hassan mai na kaina. Wanda a yau, wanda a yau za mu duba yadda wata kungiya a mataki na ƙasa da ƙasa da ke tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta naɗa wani ɗan Najeriya matsayin daraktanta to ko wane ne wannan kuma wani rawa zai taka. Domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali. Toma Dalla. Wata kungiya ta duniya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri wacce ke aiki da shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin ƙasashen duniya ta naɗa wani ɗan Najeriya a matakin darakta kuma ɗan kwamitin amintattunta. Wannan ku ba wani bane illa wani Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa. tsohon shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar wakilan Najeriya. Wannan naɗin na kunshe ne cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar wakilan amurka mr congressman robert pittenjan ya sanya wa hannu kuma mun samu tattaunawa da honorable shaban ibrahim sharaɗa ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance a sunana sha'aban ibrahim sharaɗa tsohon dan majalisar wakilai a tarayyar najeriya akwai wani sabon matsayi da ka samu ban sani ba ko za ka yi wa masu raro wani matsayi ne wannan kuma a ina ne wannan matsayi an ayyana shi ne kamar makon da ya gabata a birnin washington na kasar amurka akwai kungiya ta duniya wacce ita ce babbar kungiya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta duniya wanda take aiki da dukkanin shugabannin kwamitocin tsaro na duniya ga baki ɗaya da kuma shugabannin majalisun dokoki na duniya wannan cikin ikon allah shine karo na farko da kasar afirka ta sami samun mukami na darakta guda da kuma zama ɗaya daga cikin 'yan kwamitin amintattu na kungiyar yanzu a wannan sabon matsayi da ka samu kamar wani rawa ake jin zaka taka musamman a tsakanin 'yan majalisun amurka da na najeriya to kamar yadda kuka ga sanarwar ta fito dauke da sa hannun mutum mai daraja a kasar amurka eh, wanda dan majalisa ya yi shugabannin kwamitoci na tsaro na majalisar wakilai ta kasar amurka wato congressman robert pettinger ya ayyana sunana a matsayin wanda zan zama darakta na wannan kungiya da zan kula da kasashen afirka abinda suka kula a shekarar da ta gabata ta 2024 da ta 2023 ni ne kaɗai ɗan afirka tilo da aka kira daga zauren majalisar wakilai ta afirka ko dattawa wanda na je ofishin majalisar dokoki ta amurka nan na tashi ko dattawa senate building na gabatar da makaloli akan matsalolin tsaro a kasashen afirka to wannan na kwana-kwanan nan da muka yi a watan ah, disamba na shekara ta 2024 a nan dai washington dc din shine aka ce na gabatar da takarda mai taken global security uh, global agenda security for africa wato kamar wani jadawalin duniya akan harkokin tsaron uh, kasashen afirka wanda kowa ya sani bayan da za a iya raba matsalolin tsaro da wasu kasashe na duniya ko gyaruwarsu ko lalacewarsu na yi dogon bincike a kan matsaloli da suke damun kasashen afirka da take da mutane kimanin biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku na yi bayani a kan kowace ƙasa da nasarorin da muke da su da albarkatun da allah ya bamu da kuma matsalolin da muke fuskanta wanda babbar matsalar afirka shine matsalar tsaro akwai kungiyoyi kamar boko haram isis waɗanda da wasu daga cikinsu da yawa da kuma ƙananan kungiyoyi waɗanda suke fitowa masu kidnapping satar mutane fasa bututun mai tare mutane akan hanya fashi da makami duk waɗannan burbushi ne na waɗannan manyan ƙungiyoyin waɗannan manyan ƙungiyoyin kuma dukkaninmu da ni da kai da mai sauraro mun yadda cewa tunaninsu bai kai irin abin da suke aikatawa ba zurfin iliminsu bai kai irin abin da suke aikata ba dole akwai masu ko taimaka musu ko masu horar da su ko masu ba su kuɗi ko kayan aiki kuma waɗannan bayanai duk da aka gabatar suna da alaƙa da wannan takardun da muka gabatar a washington dc mun faɗi komai muka ce waɗannan ƙungiyoyi suna amfani da raunin wasu gwamnatoci na ƙasashen afirka suna takin advantage na halin talauci da ake ciki suna takin advantage na abubuwa da ake yi na cin hanci da rashawa a wasu ƙasashen suna takin advantage na yadda manya ne kaɗai suke iya morar arzikin ƙasa ko ƙasashen afirka sai su shigo su ringa sanya wa mutane tunane-tunane a ɗauko ayar alkur'ani ko hadisi a jirkita shi ba daidai ba ko kuma a zo a yi maka hudu ba ko kuma a baka kwaya sai a ce a yi kaza baka ji baka gani baka ganewa da abin da aka ce kai zaka je kai to su kuma waɗannan turawan ba fa za duk bayanin da za a je a yi musu in ba da su aka haɗu aka zauna a kan tebur aka yi bayani suka fahimci cewa kai kana da ilimin da zaka iya musu bayanin da za su gane to duk ilimin ka ba za su yi amfani da shi ba amma daga zarar da suka fahimci cewa sun yadda da kai abin da zaka faɗa musu gaskiya ne to za su iya yadda to su kuma idan suka ɗauki wannan sakon suka je sai kai wa iyayen gidansu to ina tabbatar maka abubuwa da yawa za su iya canjawa wanda ina tabbatar maka abubuwan da suka ɗan fara tasowa kwanan nan suna da alaƙa da waɗannan abubuwan da ba komai za a iya faɗa a kafar yada labarai ba amma kwarai ah, da gaske Ah, duk da wani zai ce ni ba masanin tsaro bane sosai amma cikin taimakon ubangiji shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2023 ni ne na shugabanci kwamitin tsaro da bayanan sirri na majalisar wakilai ta tarayyar najeriya wanda duk satin duniya sai an bani security report na halin da kasar najeriya take ciki Yadda za a ba mu shugaban kasa za a ba mu shugaban majalisar wakilai da dattawa haka ake dauka a bani na karanta abin da ido na zai iya gani na gani abin da ba zai iya gani bayan na gani na kona takardar amma ni na san me yake cikin kaina na zama shugaban ko mataimakin shugaban kungiyar gamayyar shugabannin kwamitocin tsaro da bayanan sirri na kasashen afirka wannan shekara uku kenan baya wanda yake kula da kasashen ingilishi na yi wannan aiki ofishin mai na kasar cote d'ivoire za mu zo kan wani rabu. <laughs> idan muka duba wannan batu ba karamar magana ba ce kamar misali kai a matsayin kan honorable daga nan najeriya mm. takamaimai a cikin wannan sabga me da me da me za ka yi ɗaya kenan na biyu kuma shine yaushe ne ne ake sa ran ganin wani ba kasa. sannan kuma suwaye masu ruwa da tsaki a cikin. mako mai zuwa idan allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. Toma Dalla a gaida Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa. Masu sauraro ba ƙarshen tattaunawar ba kenan, amma a nan dole mu gintsa wannan shiri sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. sunana hassan mai maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya madalla a gaida hassan maina kaina yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu don mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya mun samu kira na farko daga bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. ina tare da malam ibrahim burafi yana wuri karamar kuma gama wakil rubutun najeriya muna jan kamalan ibrahim to ni dai yanzu shawara da zan bada a nan game da wannan abin masarufi ya dan abunan da yake ya mm. ta sassauko abincin wani ya saba to ya kamata shinkafa da su sauran masarufi dan taimaka dan duwa mana a ɗan sauko shi ba kasa kasa Na'am to. saboda gaskiya abun ya riga eh wallahi. An fara samun sauƙin abinci kenan a wuraren da kake inda kake. Idan eh, wuraren ne gaskiya alhamdulillah wannan satin ma ya fi abun ne sayar farfar dawa naira dubu talatin da biyar. Wallahi kuwa satin nan kenan. To mun gode Malam Ibrahim daga Bauchi yanzu kuma za mu je Kaduna. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kaduna. To Ibrahim Alaramma daga cikin muna jan ka ibrahim alaramma to ni dai ra'ayina yau gaskiya dangane da sauƙin da aka fara samu ne na abinci mun yi murna matuƙa muna kira ga gwamnati da allah dukkanin matakan da za a ɗauka don a tallafi talaka yana da kyau to amma su ma manoma a kula da irin ɗauniyar da suke musamman akan taki hmm. sauran magungunan feshi kada a yi abin da zai zo noman kuma sai ma ba za su ba a ƙara shiga cikin matsalar da ta fi wannan wanda muke ciki a tallafa musu da taki da wuri da duk abin da zai sa a koma gonar amma mene ba mu san da tsadan ta yawan da talakan ma ba zai iya shiga ba ko kuma ce arhan da manomi ba zai ci zai ƙara noma ba. Mun gode Malam Ibrahim Alaramma yanzu kuma za mu je kwara a jihar Ilori. Eh, Assalamu alaikum. Kuna tare da Bello Garba Minawa kala kala daga nan kwara. Muna jin kamalan Bello. Ina son yin tsokaci gane da rafa abinci da Allah ya kawo mana sauki har wasu manoma suna kuka a kai ne. To gaskiya wannan rashin tausayi ne kuma babu ganin adalci ga irin wannan kuka. Sauki wa Allah shi ke kawo mutane sauki irin matsalar da ake kwama da ita a kwanakin baya kuma Allah ya sauwaka kuma yanzu wai suna kuka. wata sun yi su sokin talaka yana cikin halin kakani kai gaskiya su ji tsoron Allah shi Allah shi ke kawo sauki kuma shi ke duk abin da tsananta Allah shi ke kawo wannan saukin shi mm. da haka mun yi horin ciki kwarai da gaske da wannan sauki da Allah ya kawo mana ko muna fatar Allah ya sa abin ya tsoro mun gode malam bello daga jihar kwara yanzu kuma za mu je katsina salamu alaikum da wa muke magana daga jihar katsina To ga dukkan alama layin malami ko malama daga Katsina ya goce mun samu wani kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ni ni alalwa ne daga Ajaku ta jihar Kogi. To muna jan ka daga jihar Kogi. To ina maku fatan alheri ina masan kuwa fata alheri amma da Allah na ji kwanakin ba amfani ya ko amma talaka wani ya shiga a gidan rediyo yana faɗa an sauko da amfani a za a tashi a za a yi a iya mai jama'a da Allah ina mamaki ya fi tsoron Allah inda ke kukan don abinci Allah sa ya fara sauko amma talaka ci ga rediyo yana faɗa ya ce ya fa sauko a ji tsoron Allah ya za a yi ma iya ma jama'a To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma za mu je jihar nija Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kina tare da ambasado don juma dari dari daga Bidda Dar Niger Nigeria. To muna jan ka ambasada dan juma. Um, damuwa na dai shine kakanninmu da suka bar duka yakin gwamnati suka bari gwamnan jihar Niger ya masu alkawali cewa ya ajiye biliyo ashirin da biyar har yanzu malama ba biya musu pension da gratuti da albashi especially na kananan hukumomi na kira ga gwamnan jihar leda ya yi gaggawa biya ma waye na mutane don yawancin yaransu ba su iya zuwa makaranta yanzu ni na mai roko yi gaggawa biya masu kuma Allah mai jagora ba mu taba ganin gwamnan da ya yi aiki da irin shi ba amma gaskiya wayanda suka bar aiki suna cikin wahala. To mun gode ambasada dan juma dari yanzu kuma za mu je ibada. Wa alaikum salamu da wa muke magana. na da ɗando. To muna jan ka. Ina nema da Allah a taimaka hanyoyin da namu na Neja daga Neja zuwa Kudu. Wallahi waɗannan matsaloli su riga su mutane yawa. Muna yawa lodin dabbobinmu suna mutuwa masu sa aiki kuma abubuwan nasu suna ta lalacewa da mm. hanya musamman da damana yanzu wallahi wani mai mota ya yi lodi kayan da ya ɗauko ta ɗaya hasara su ake yi da hanyar nan gaba ɗaya babu ma magana kwanta To mun gode da fatan kiranka ya kai ga kunnuwan da ya kamata su ji yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Dauda. Wa alaikum salamu da wa muke magana. suna tare da kuma al'ali shugaban kulan barin tsari wasu gwamnati a cikin jamhuriyar ne. Muna jan kamalan Usman. Daga wannan taro da an kai a ƙasar Nijar. Sunan dai taron da ya yi amma dai akwai kwaskwarima da ya kamata su yi shi. Kamar wace irin kwaskwarima? jami'ai sun yi wa barkatai ga sunan barkatai ba. Ya kamata jami'o'i a rajis kuma ina so ɗan ƙasa kowa ta kake kuma da ra'ayi tun da ƙasa da ƙasa na hawa. Na kun yi mutum da ƙasa na gode da umma malam ali da dukkan kashin yahudin nijar mun gode umma malam ali yanzu kuma za mu je jigawa wa alaikum salamu da wa muke magana kai sai kuna tare da abdullahi adamu an daga jihar jigawa muna jan kamalan abdullahi a turi kiran da zan yi ina kira ne ga masu gasa biredi dangane da yadda fulawa ta rage kuɗi ta rage farashin biredi ya kamata su duba ga irin wata ramadan na ya kamata su gyara da al'amarin nasu. Hmm. Eh, ina duka ma'aikatan kubatan alheri da musulmin duniya. To mun gode Malam Abdullahi Adamu kuma masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar ko kuma in ce mako mai zuwa idan Allah ya kai mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice Maryam shugaban Amurka Donald Trump na kokarin ganin an sasanta yakin da Rasha ta kwashe shekaru uku tana yi da Ukraine a cikin ruwan sanyi. Wani shiri na cibiyar nazarin manufofin turai sai fa takaice mai take yadda za a sami nasara ya yi kira ga wato da a yi ingantaccen shiri na matsin lamba domin kawo rasha kan teburin tattaunawa da kyakkyawar manufa. a yau juma'a babban hafsan tsaron isra'ila ya umarci sojoji da su kara kaimi a gabar yammacin kogin jordan biyu bayan wasu bamabamai uku da suka tashi a wasu motocin safa a yankin tel aviv na batam jami'ai sun ce ba kowa a cikin motocin kuma babu wanda ya sami rauni sakamakon fashe-fashen da suka auku a yammacin jiya alhamis a yau juma'a kamfanonin jiragen sama sun sabunta hanyoyin sufurin jirgi tsakanin australia da new zealand bayan da china ta sanar da australia cewa sojojin ruwanta za su gudanar da atisayen harba makamai a gabar tekun new south wales a cikin ruwan kasa da kasa lamarin da ba kasafai yake faruwa ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada kuri'a yau juma'a domin yin kira ga sojojin ruwanda da su daina goyon bayan kungiyar 'yan tawayen m23 a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tare da janye dukkan sojojinsu daga yankin na kasar congo ba tare da wani sharaɗi ba beijing ta zargi philippines da aika jiragen sama guda uku zuwa sararin samaniya a kan tekun kudancin china da ake takaddama a kansa ba bisa ka'ida ba wanda ya kara hura wutar da daɗin rikicin yanki tsakanin ƙasashen biyu china ta yi ikirarin mallakar kusan ɗaukacin tekun kudancin ƙasar kuma ta yi watsi da ikirarin mallakar sa da philippines da wasu ƙasashe suke yi duk da hukuncin ƙasa da ƙasa na cewa furucinta bai da tushe rundunar sojin china ta faɗa yau juma'a cewa jiragen saman guda biyu samfurin c-28 sun yi ta kutsawa cikin sararin samaniyar tsibirin nansha na kasar china ba bisa ka'ida ba wanda aka fi sani da tsibirin spartley To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. da ma injiniyan mu Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.